mun kammala karatu a cikin suratu ar-ra'd sannan mun bayyana maqasid wato darussa da suke cikin suratu ibrahim a yau insha Allah zamu yi bayanin wannan sura a dunkule kafin mu tafi zuwa ga ayoyin kamar yadda muka saba suratu ibrahim ta aya ta farko Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wannan aya kamar muqaddima ce ko shimfiɗa game da bayanin shi alqur'ani cewa littafi ne da Allah ya saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama. ma'ana tabbatar da cewa wahayi ne daga Allah ya zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam, da kuma bayanin abin da Allah ta'ala ya jibinta manzo na isar da sakon shi wannan littafin menene makasudin a isar da wannan littafi shine domin ya zamo sababi da kuma hanyar fitar da mutane daga bata da duhu na shirka da sabon Allah zuwa ga haske na imani to Allah tabaraka wa ta'ala ya fara wato shimfiɗa da wannan aya ta farko bayanin shi wannan alkur'ani cewa Allah ne wahayi ga manzo sallallahu alaihi wasallam da bayanin wato illar shi wannan wahayi shine domin a fidda mutane daga cikin duhuwa na ɓata zuwa ga haske na shirya sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala aya ta biyu da ta uku yayi gargadi ga kafirai game da sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fifita duniya akan bin shiriyar da yazo da ita kamar yadda muke ta bayani galibi mutane idan aka yi musu wa'azi abin da ke hana su bin hanya shine fifita duniya akan lahira duk wanda aka yi wa'azi yana da zuciyarsa tana da karkata zuwa ga duniyar sai ga shi ba zai haƙura da ita ba ya fi hita ta sai ya kyale lahirar ya ce ko oho ya biye wa duniya ɗin wannan kuma ɗabi'a ce ta kafirai kuma wannan al'amari ne da yake jefa mutane cikin halaka ɗaukan duniya a matsayin ita ce komai ita ce gaya mana ita ce gaba ɗaya abin mutum ya sa a gaban kuma galibi masu irin wannan suna za ka tadda ba su yi imani da lahira ba shi yasa kawai sai su ko kallanta ba sa yi ba sa tana ta kawai duniya ita ce a gaban sai Allah ya ce wa wailul lil kafirin min azabin shadid wato azaba a gidan wuta za ta tabbata ga kafirai azaba mai tsanani su wane ne waɗannan allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah waɗanda suke titi ta rayuwar duniya akan ta lahira to kuma ba sa so su ga mutane suna bin hanyar Allah ne saboda ɗabi'ar mutane idan mutum baya kan gaskiya kuma baya so ga mutane ma suna kan hanyar gaskiya in yana kan bata sai iso kowa ma ya irin hanyar sa yake kai to suna fifita duniya akan lahira sannan kuma suna hana mutane bin Allah bin tafarkin Allah suna hana mutane wa furduna an sabilillah wa yabghuna aiwajan suna ma kokarin bata hanyar Allah din su nuna ai ba hanya ce da ya dace a bi ta ba ba hanya ce ta daidai ba to irin waɗannan su ne wanda Allah ya yi wa gargaɗi da cewa suna da azaba a gobe an kiyama a gidan wuta da ya ce wa wailul lil kafirina min azabin shadid waɗanda suke da waɗannan sufofin shi yasa a ƙarshe aya yace ka fi balalin ba'id suna cikin bata wanda yake kanci sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala a aya ta gaba yayi bayanin wato baiwa da yayi ga wannan al'umma na aiko masa manzo da shi wannan alkur'ani wanda Allah ya saukar da shi ne da harshen larabci tunda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga larabawa ne duk da cewa sakon shi sako ne na bai daya amma sai ya zaɓi harshen larabci sakon Annabi sallallahu alaihi wasallama na dukkan dan adam ne har zuwa tashin alkiyama to kaga ba zai yi a raba sakon da yarurruka daban-daban ba sai Allah ya zaɓi yaren larabci wanda shine ya fi dacewa a yi wahayin ƙur'ani da shi saboda cikar fasaharsa da kuma sanin wato ilimin Allah na cewa alƙur'ani ma'ana yaren larabci kowa zai iya fahimta sakon da yake ciki sai Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi ba ma aiko wani manzo face sai da yaren sa, harshen mutane. sannan abin da muke aiko shi da shi shine bayani na saƙonmu li bayyana lahu dan yayi musu bayani duk manzon da muka aiko za mu aiko shi ne da yaren mutanen ko harshen mutanen da aka aiko shi a cikinsu domin da haka ne zai musu bayani su gane ba da wani yaren daban ba saboda haka Allah ya zabi larabci ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wahayi da harshen larabci zuwa ga Quraysh ko kuma Larabawa to amma in manzon ya zo shari'a ta Allah ce shi manzo zai isar da sako ne yayi bayani amma kuma Allah shi ke shiryar da wanda iga dama cikin bayi fa yadhillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha wannan kuma sunna ce ta Allah dama dai ya riga ya kasa bayinsa tun lokacin da ya halicce su yace waɗannan 'yan aljanna ne wala ubali haula ila aljannati wala ubali waɗannan kuma yace haula ila an-nari wala ubani. haka Allah ya raba saboda haka duk da cewa ga sakon nan bayaninsa ya fito fili duk mai hankali yana iya fahimta to amma kuma shari'ar ta Allah ko da an yi bayani wani ba zai shari'a ba saboda in ba shi da rabo duk bayanin da za a yi ba zai gane ba sannan sai Allah ya buga misali da cewa wannan sakon da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi na alkur'ani dan ya fitta mutane daga duhuwa na shirka da fata da sabon Allah zuwa ga haske na shari'a imani da shari'a da biyayya ga Allah haka dai ya aiko annabi Musa da irin wannan sakon saboda waɗanda ake wa magana a lokacin wato Qurayshawa suna da labari na tunda suna makotaka da Yahudawa na annabawan da aka aiko a cikin Yahudawa kamar annabi Musa Labarin sa ya shahara a cikin su to sai Allah yake buga musu misali cewa kamar yadda ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan shari'a da haske haka ya aiko annabi Musa da wannan shari'a sakon iri ɗaya ne walaqad arsalna musa bi ayatina an akhri qaumaka min adh-dhulumati ila an-nuri wa dhakkirhum bi ayyamillah sannan kuma a cikin wannan sakon sai Allah yayi nuni zuwa ga sunnarsa dangane da bayi akwai abin da Allah ya ce ayyamullah kwanakin da Allah yake nuna ayarsa ga bayi ma'ana ta yadda masu imani sai ya tseratar da su kuma ya ba su nasara da ɗaukaka kafirai kuma duk da yadda suke jayayya da gaskiya bayan duk tsawon lokaci a ƙarshe dai Allah zai karya su kuma ya zamo ƙarshen su ba mai kyau bane misali sune abinda abin da ya gudana ga fir'auna yadda ya gallaza banu isra'ila Allah ya halakar da shi banu isra'ila suna cikin rauni Allah ya ɗaukaka su ya ba su nasara to sai Allah yake tuna banu isra'ila wannan ni'ima da ya musu na tseratar da su daga fir'auna da kuma wato ba su maiwa a bayan ƙasa sai da ya gadar musu da ƙasar bayan ya halakar da fir'auna to wannan akwai aya a cikin wannan kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna fi dhalika al ayati li kulli sabarin shakur sannan sai Allah ya ci gaba da bayanin abinda annabi Musa yake gaya wa sa na kira zuwa ga shari'a da kuma bin tafarkin Allah da tuna musu ni'imar da Allah ya musu na cewa ya tsamar da su daga halaka a hannun fir'auna kuma ya ba su ɗaukaka wa iz qala musa liqaumin furu ni'matallahi alaikum iz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab sannan bayan wannan sai Allah ta'ala yake sake nana ta cewa dai aikin da yake aiko manzanni da shi shine wato su isar da sakon Allah na wahayin da ya mutu da bayani amma abin da yake na hukunci a hannun Allah yake shari'a a hannun Allah take shari'a a hannun Allah take wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi shine ayat da malai karanta cewa manzo ya zo da shari'a ya gaya wa mutane ya nuna musu ba dole kowa ya imani ba saboda shari'a ta Allah ce shari'a ta Allah ce kuma sai Allah ya dawo da bayanin sunnar ta cewa kamar yadda ya kira banu Isra'ila cewa ta tana ni'imar da ya yi musu na aiko annabi Musa ya shiryar da su zuwa ga imani kuma ya ɗaukaka kasu yan halaka Fir'auna wanda yake azabtar da su to sai wa Allah godiya in sun yi godiya Allah ta'ala zai kara musu cikin ni'imar sa wa ista'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid wannan sunna ce ta Allah haka Allah yake wato gudanar da al'amarinsa cewa zai yi ni'ima ga bayi in sun yi godiya kara musu in sun yi tawaye kuma ya janye ni'ima sai ya rike a basa sannan Allah ya ci gaba da bayani dai cewa ya aiko manzanninsa da kira zuwa ga shari'a akwai waɗanda manzannin suka kira su zuwa ga shari'a amma suka ibin manzannin Allah ya halakar da su Allah yake ba wa waɗannan labari cewa irin abin da ya gudana ga waɗancan ma'ana lokacin da manzansu ya zo ba su imani ko manzanninsu to haka al'amarin yake duk wanda Allah ya aiko mishi manzo yake imani to Allah ta'ala in ma dai ya halakar da shi ya gaggauta halakar da shi a duniya ko kuma ya jinkirta yi masa ukuba har ya je game da shi a gobe alkiyama. alam ya tikum naba'ul ladina min qablikum shin labari bai zo gare ku ba ana tunawa waɗannan mutanen kafirai cewa ai suna da labari na labarin annabi nuhu da mutanensa yadda ya kira su suka yi tawaye Allah ya halakar da su wa adin wa samud da adawa da samudawa duk Allah ya kuma musu manzanni kuma suka yi tawaye Allah ya halakar da su sai ce wallazina min ba'dihim da waɗanda ma suke bayan waɗannan ba iya waɗannan ba ne waɗannan misalai Allah ya buga da yawa Allah ya aiko manzanni mutanen sun ƙi imani Allah ya halakar da su da yawa waɗanda Allah kaɗai shi ya bawa kansu sani dangane da su la ya'lamuhum illa Allah ja'atun rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi shakkin mimma tad'unana ilayhi murib ma'ana suka yi raddi ga annaba su ba za su imani ba ba. suna shakku ma suna kokonto cewa abin da manzannin suka zo da shi ba gaskiya Ya sa ma Allah ya siffanta yace faraddu aydihum fi ma'ana suka wato dora hannayensu akan bakon cewa abin da ake faɗa ba gaskiya bane to sai Allah ya buga misalai bayan ya buga misalai ya faɗi amana a ƙudurarsa da ikonsa na halittar sammai da ƙasa da abin da ke ciki wanda wannan ya isa a ce kafirai sun dawo sun yi imani قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين معناه إذن يد من ذنب كفت كنشي kalubale daga mutanensu irin abin da ya gudana na mai da magana manzannin suna kiran mutanensu su kuma suna musu raddi Allah yake ba da labari Allah yake ba da labari cikin aya ta goma da ta sha ɗaya sannan sai Allah ta'ala ya bayyana al'amarin da yake gudana tsakanin manzanni da kuma mutanensu waɗanda suke kafirce musu cewa abin da suke gaya musu shine cewa ko dai su daina abin da suke na da'awa zuwa ga wato imani da Allah shi kadai ko kuma su fudda su daga gidajensu wannan kuma abinda mutanen makka suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan na kokarin kuntata masa shi da masu imani sai Allah yake bayyana cewa wannan sunna ce da ta gabata a baya haka dama mutane ke wa manzannin su wa qala allazina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina to me yake faruwa in an yi hakan sai Allah ya ce fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimina abin da yake faruwa idan aka kai wannan wato matakin to Allah ta'ala sai ya halakar da azzalimai idan suka ki imani kuma suka ce sai sun kori manzannin daga garuruwan da suke to a ƙarshe Allah ta'ala na saukar musu da azaba ne ya kama su da azaba ya halakar da su kuma in sun halaka a wannan duniya azabar Allah za ta faɗa a ranar lahira ne Allah yake bada labari cewa in aka halakar da su to za a jefa su ne a cikin azaba min wara'ihim jahannamu wa yusqa min ma'in sadid Allah yake bayyana irin azabar da za su gamu da ita a lahira Allah yake bayanin wannan azaba domin gargadi ga ainihin mushrikai da suke tawaye ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai bayyana cewa kafirai duk abin da za su aikata na aiki ba yi da wani amfani domin Allah ba zai karba ba Allah ba zai karɓi duk abin da suke ba muddin ba su yi imani da Allah ba duk wanda bai imani ba ko da ya aikin alheri Allah ba zai ba shi lada ba domin sharaɗi na karɓa aiki shine imani da Allah shi kadai subhanahu wataala masalul ladina kafaru da rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif aikin kafirai in an je kiyama ba za su tada komai ba ko da sun yi wani abu da suke ganin abin alheri ne aiki ne wanda yake ana yabansa a duniya amma Allah ba zai ba su lada ba dan me dan ba su imani da Allah ba dan ba su imani da Allah ba saboda haka Allah ba zai karba ayyukansu ba shine abinda da Allah yake wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura to an je lahira za su tada aikin wato aiki ba ba su da ladan aiki saboda dama ba su imani ba Allah ba zai karba aikin zai ba su lada ba sannan sai Allah yake ba da mashhad min mashahidi yawm al-qiyama Allah yake ba da wato kamar a ce sura na abin da zai kasance a ranar alkiyama a cikin wannan sura Allah ya yi bayanin wani daga cikin al'amarin da bayi za su samu kansu a ciki a gobe alkiyama shine jayayya tsakanin shugabanni da mabiyan waɗanda shugabannin suka batar da mabiyan a duniya suka zamo dalilin hana mabiyan bin Allah an je lahira za su koka su mabiyan su ce to ai ga waɗanda suka hana mu mu buga gaskiya sai Allah yake ba da labarin abin da zai gudana tsakanin su kamar yadda Allah ya ba da labari a cikin suratul bakara id tabarra allazina tubi'u min allazina tabau wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab to a ranar lahira duk wani sababin da ya hada wa'annan mabiya da shugabanni a duniya zai yanke a lahira domin kowa zai barranta daga juna mabiyan za su ce ai ga shugabannin suka halakar da mu shugaban za su ce a'a ƙarya kuke shine Allah yake cewa wa barazu lillahi jami'an fa qala a duafa lil ladina istakbaru in an tashi alkiyama masu rauni wa'anda suke bin shugabannin bata za su rika cewa inna kunna lakum tab'an ai a duniya ku kuka ce mu bi ku za ku yi mana gata a gobe alkiyama mun bi ku ne saboda abin da kuke gaya mana to gashi mun zo lahira fa hal antum mughnuna anna min azabillahi shay ga azabar Allah za ku iya yi mana wani abu a yau tunda dama a duniya kuka ce kar mu bi gaskiya kar mu damu mu biyo ku a lahiran za ku in akwai ta kenan domin ba su yarda da ita da sun yarda da ba su yi hakan ba in akwai ta in mun je ma ai mu ne manya a can in an je lahiran ma domin wannan shine abin da irin waɗannan tawazu suke faɗa masu inkarin lahira domin suna ganin tun da Allah ya ba su matsayi a duniya a lahiran ma su ne a gaba wala in rudit wala in ruditu ila rabbi inna li indahu lal husna in an je lahiran ma ai yadda Allah ibam a duniya haka je haka zamu kasance a lahiran wala in ruditu wa in ruditu ko a suratul al-kahf wanda yake gaya wa abokinsa game da cewa ya ji tsoron Allah ya masa wa'azi sai ce to ai abin da yake da shi a nan a lahiran ma'amun mun haka zan tashi a matsayina na wanda yake da shugaba kuma wanda yake da abin hannu to saboda haka Allah ta'ala yake ba da labarin irin yadda za su barrantar da kansu daga mabiya sai suka ci kalu lau hadana na la ku ai da a duniyan muna kan shirya da hakan nan za mu shirya da ku to ba daidai muke ba saboda haka daidai ku yi haƙuri da abin da kuka samu kanku tawawan alaina Aje zai na an malam na min mahis yanzu ga ma lahira ai ba abin da mu yi gashi kun gani ko ku yi hakuri ko kada ku yi dai ba hanyar tsira ba yadda mu yi saboda haka za su rika wato barranta daga junansu su talakawan suna Allah ya isa su kuma suna ta to ai duk ɗaya ne halin da muke kuke ciki shi muke ciki babu wanda zai iya kowa wani abu suna ta fa haka, alaina qawlu rabbina inna ladaiquna wa aghwaynakum inna kunna ghawin kamar yadda Allah ya da labari a cikin suratu as Da ba a kan bata muke muka batar da ku saboda haka yadda muke ciki haka za ku kasance a ciki ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri duk ɗaya ne ne fa Allah fa innahum yawma idhin fil azabi mushtarikuna duk za su yi tare a cikin azaba Allah yana da labarin abin da zai kasance sannan kuma babban al'amarin da zai kasance a filin alkiyama shine shaidan zai barranta daga dukkan wanda ibi babu wani abu da zai kasance mafi girma a cikin mashahid na alkiyama irin wannan ma'ana abin da zai shaidan da kan zai fito ya barranta daga dukkan wanda ibi shi cewa shi ai ba shi bane ya sanya sarka a wuyan ka ya daka shi kawai shawara ya baka kabi saboda haka me laifinsa shi Shaidan zai barranta gaba ɗaya shine jagoran wanda yake eh, abin nan kan bata kuma shi yake kokari ya fadda mutane dama Allah ya gaya wa mutane alam ahad ilaykum ya bani adam Allah ta'budu shaytan innahu aduwwun mubin dama Allah ya gaya wa mutane inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah ya riga ya bada labari an gama yanzu wane ne zai ce bai san shedan makiyinsa ba ta yaya shedan zai zo maka rudi ya fatar da kai ka bi shedan ai ka san ka tabe Allah ya riga ya yanke hanzari yayi bayanin cewa shedan din nan maki ne ga dan adam abin da yake so shine ya fitar da mutane da zama ɗan wuta tare tunda shi Allah ya riga ya yi masa hukunci na wuta a riga an gaya mutane to duk wanda ya bi shedan sai ya zargi kansa domin an riga an gaya masa matsayin shedan a wajen sa maki ne kuma shedan kokari yake tabar da shi domin ya aukar da shi cikin wuta wa kana shaytanu lamma qudi al bayan Allah ya yi hukunci yan wuta sun ga cewa wuta za su su ce to ai gashi dan shi yi mana kaza yi mana kaza sai ya ce inna Allah wa'adakum wa'ada haqq a a kar ku dora mun ne Allah ya aika muku manzanni ya saukan muku da littattafai ya gaya muku gaskiya cewa abin da zai kasance muku alƙawari na gaskiya alƙawarin Allah shine alƙawarin gaskiya haka shaytan ma ya faru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq alkawarin Allah shine gaskiya sai yace wa wa'adtukum fa akhlaftu ni kuna ma alkawari na ba me nake da shi abin da na gaya muku nace kiyama nan ba gaskiya ba ce ko ba abin da zika ƙarya nake saboda haka abin da na faɗa babu shi wa ma kana li alaikum min sultan kuma a duniya da nace karku ba Allah ni ina da wani iko akan ku ne illa an da'awtukum fastajabtum gaya muku magana ne kuka yarda kawai shi kenan nan na ce kai baka da hankali Allah ya baka hankali ka duba shedan yadda zai zai zai rena masa hankali shedan ba yake gaya wasu da Allah ya baka hankali na gaya maka magana ka auna mana ka gani kawai ka bi ne abin nan abin nan kuma ka zo ka ce zaka zarge kaga abin yana da ban mamaki yace wa ma kana lai alaikum min sultan ba nan da wani iko akan ku illa an da'awtukum fastajartum kawai dan na ce ku tawo kuka bi ni abi ya rima shakida kuma shi kenan sai ku ce za ku zarge ni fala ni wa an kusa. kar ku zarge ni wallahi kowa ya zargi kansa wanda ya bushe dan in ji wa in ji shedan kansa sannan sai ce ma ana bi kun wa antum bi ya yau dai ba ni ba ba abin da zan muku yi muku kuma ba abin da za ku yi mu kowa abin da ya aikata shi zai gani saboda haka laifin ku naku ne ni ma na san ina da nawa laifin zan tafi da na kowa ya tafi da shi. to shine Allah yace innal zalimin lahum azabun alim lalle azzalimai suna da azaba mai radadi a ranar alkiyama wanda suka bi shedan alhali shedan kiran su yake zuwa ga fata zuwa ga hanyar wuta innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir haka Allah yace duk wanda son ya kira shi wallahi wuta yake ta zo mu tafi in ya bi shi wuta zai kai shi saboda haka ba ka da bakin magana kaga wannan sura ta eh, suratu ibrahim tana ba mu mashhad min mashahidil qiyama wani abu da zai kasance a filin alkiyama wanda mutane waɗanda suka bi shaidan za su yi nadamar da ba za ta yi musu amfani ba wacce ba za ta yi musu amfani ba sannan sai Allah ta'ala ya buga misalin imani da kuma wato kafirci kalimatul iman kalma ta imani ya buga misali da kuma kalma ta kafirci da yake alam tara kaifa daraba Allah مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها kaga misali Allah yake bugawa masu hankali su duba su gani wannan kalma ta la ilaha allah ita ce alkalimatu tayyiba duk wanda ya ji ta to abin da zai samu shine alheri ka shajaratin tayyibatin kamar a dasa bishiya ne wato mai amfani kyakkyawa wata ke mai amfani ga ta ta tsaya a cikin ƙasa ta tsaya ƙyam da ƙafarta kuma ta yi reshe ta yi sama kuma ga tana ba da amfani tana ba da amfani to sai uku laha kullu hinin bi idni rabbi sai Allah yake wa yadribu Allahu al-amsal ya ta zakaru, na hikimar ba da misali da Allah yake buga a Qur'ani shi ne dan mutane su ɗauki wa'azi da izina da misalin da yake buga musu kalmar la ilaha illallah duk wanda ya rike ta to za ta yi masa amfani duniya da lahira kamar yadda wanda ya dasa bishiya mai amfani yake samun amfanin za ta yi masa amfani amma tsayar kuwa wa matsalu kalimatin khabisatin ka shajaratin khabisatin amma mummunar kalma ita ce kafirci da shirka to shi ko mummuna al'amari ne da yake bayi da wajitussat mai fawqil ardi ma laha min qarar abu ne da bai da tushe bai da asali duk wanda ya bi to ya fada cikin halaka sannan bai da riba duniya da lahira cikin hasara zai kasance sannan sai Allah ya buga misalin waɗanda suka rike alkalimatu tayyiba din nan la illallah yadda zai musu ta goma shi da cewa abin nan in sun zo mutuwa Allah ta'ala zai ba su ikon su mutu akan kalmar la'ilaha illallah sai idan an tambaye su a cikin kabari za su iya ba da amsa يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما إيماني الله زي باس داتي سئي amsa wato tambayar da za a yi musu a cikin kabari azzalimai kuma Allah ta'ala ya tabar da su wa yuzillu Allahu zalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha ba za su iya ba da amsa ba saboda masu tun a duniya ba su rike wannan kalma ta la ilaha illa Allah sannan ayoyi suka ci gaba da bayani a cikin wannan sura mai albarka suratu Ibrahim bayanin sifofin waɗanda suka butu cewa Allah bayan ya yi musu ni'ima alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufra wa halu qawmahum darul bawar Allah ya yi musu ni'ima da shari'a amma suka ture wannan shari'a din suka rike bata kuma suka jefa mutanensu a cikin halaka me makomansu jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar makoma su shine wutar jihannama. kuma tur da wannan matabbata in ta zamo ita ce wutar jihannama. sai Allah ya sake bayanin dai waɗannan suka musanya ni'ima da Allah ya musu da kafirci ce wa ja'alu lillahi al-jahda sun sanya wa Allah kishiyoyi alhali kishiyoyin nan ba su suka halicce su ba ba su suke rike da rayuwarsu ba su suke azarta su ba ko ba su da abin da za su yi musu na amfani ko ba za su tsare su daga cuta ba kaga wannan babban butulci ne Allah ta'ala shi halicce su ya yi musu ni'ima bal ni'imomi daban-daban amma sai suka kyale bautar Allah suke bautawa kishiyoyi da suka jingina wa Allah sune gumakar da suke bautawa da ababen bautar to sai Allah ya faɗi makomarsu a gobe kiyama cewa in a duniya tun ɗan ji daɗin duniya kankani a cikin wannan kafircin to makomarsu fa inna masirakum ila nar ita ce wuta a gobe kiyama ita ce wuta sannan Allah tabaraka wataala a cikin wannan sura a cikin aya ta 31 yake kiran bayi zuwa ga imani da aiki na gari kulli ibadi alladhina amanu yuqimu as-salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an yati yawmun la bay'un fihi wala khilal kaga wannan kira ne ga mummune cewa da rike imani fi aiki na kwarai saboda me zuwan wannan ranar da za a tsaya a yi hisabi babu wanda zai tsira sai mai imani sai mai aiki na gari a yi imani aiki na kwarai shi ne kadai zai ba da tsira a gobe da kiyama domin a wannan rana la bai in fi wala filata. babu abin da mutum zai je bayan na fansa wanda zai tseratar da kansa in ba ya je da imani da aiki na kwarai ba sannan Allah tabaraka wa ta'ala aya ta 32 sura 34 a wannan sura yake bayanin mazahir da qudratihi wato wato ga bayi da ni'imar da yake ni'imta su da ita dan su bauta masa shi kadai su yarda da cewa Allah ta'ala shi ke ni'imta su da dukkan waɗannan ni'imomi kuma hakkin da ya wajaba a kan ne bauta Allah shi kadai ba tare da jingina masa wato kishiyoyi ba Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار yayi bayanin ni'imomin da ya gabayi yace wa ataakum min kulli ma sa'altum ya ba ku duk abinda kuke da kuke roƙo ka tambaye shi saboda haka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku kiddige ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya kiddige su ba amma duk da ni'imar da Allah ya ga dan adam sai yake wa Allah butulci sai Allah ya ce innal insana la zalumu kafar amma dan adam daga cikin sifarsa shine yawan zalunta kansa yawan kafirci da butulci duk wannan ni'imar da Allah ya yi wa dan adam amma bai yi wa Allah godiya ba wajen bauta wa Allah shi kadai sai da ya jingina wa Allah kishiyoyi wanda Allah ya hana haka bayan ga ni'imomin da Allah ya yi wa dan adam sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo misalai na bayinsa masu godiyar ni'ima shine annabi Ibrahim alaihi salam ta yadda annabi Ibrahim wato ya gode wa Allah bisa ni'imomi da Allah ya yi mata, kuma ya tabbatar da tauhidi Allah ya kawo labarin annabi Ibrahim alaihi tun daga inda yake ta rabbi alhazal balada amina har zuwa ƙarshen addu'a da yake yi ta godiya ga Allah bayan ya nemi tsari wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam ya nemi tsari Allah ya tsare shi da zuriyarsa daga bautar gumaka yace gumaka sun fatar da mutane rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas sai yace fa man tabi'ani fa innahu minni wanda ya bi tafarki na da zo na tauhidi to yana tare da ni wanda kuma ya jiya baya to ba ni ba shi dan wana wannan sura a ƙarshe sai Allah tabaraka wa ta'ala yake bayanin makomar azzalimai cewa duk abin da ke aikatawa yana gani ya sani wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kar ka dauka Allah bai gani ba ya raskana gabarin sanin abinda da azzalimi suke aikatawa Allah yana gani ya sani yanayi musu jinkiri ne inna yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar wato wannan ma'aya ce take gargadi ga masu aikata zalunci cewa Allah yana ne musu jinkiri ne zuwa wata ranar da idanuwa za su kakkafi ma'ana a ranar alkiyama dan adam saboda musibar wannan waje ko tsufta ido ba zai iya ba idan kafewa zai yi saboda wato kai ka ce zuciyar za ta biyo makogaro ta fita saboda tsoro da kuma ganin wannan yanayi da ɗan adam bai taɓa ganin irin saboda haka azzalumai ake gargadin cewa Allah ya san abin da suke aikatawa yayi musu jinkiri ne zuwa wannan rana ranar da mukun mukun'i ru'usihim la yartaddu ilaihim sarfuhum wa afidatuhum hawa ya siffanta irin yadda za su samu kansu cikin wato musiba da azaba tun kafin ma a jefa su gidan wuta sun sun da kansu sannan ba sa iya kifta ido suna cikin tsoro da fargaba duk wannan abin da ake karantawa Allah ta'ala ya ce haza balagun linnas wannan fa duk abin da ake karanta muku balag ne ma'ana ana isar muku ne da hujja wa'azi ake yi dan ya zamo hujja ba ka da hanzari in ka je alkiyama ka ce kai baka sani ba haza balagun linnas wal yunzaru bihi kuma gargadi Allah yake wa mutane wannan alqur'ani Allah ya saukar da shi domin gargadi wannan wa'azin da ake duk wannan maganar sai an je kiyama ka ganka a filin alkiyama zaka ce tabbas a ce abin da aka yi wa'azi ga kiyama to yanzu ya kamata mutum ya riki wannan wa'azin gashi Allah ya iso ya ya isar masa da da gargadi da wa'azi da gargadi da wa'azi ma'ana duk abin da ake karanta na alkur'ani gargadi ne da wa'azi ga mutane ya alamu annama huwa ilahun wahidun dan san cewa Allah ubangiji na gaskiya Allah ɗaya ne abin bauta ya zakkara ulul albab ko masu hankali su ɗauki wa'azi da izina an gama wa'azi duk wanda aka karanta alkur'ani baya bukatar wani wa'azi an gama wa'azi da alkur'ani duk abin da yake bukata ya ji na gargadi da shiriya an yi masa abin da ya rage shi ne. ya ɗauka ya yi aiki da shi ya zama cikin ma'abuta hankula Shi ne hikimar da Allah ya ba wa ɗan adam hankali don ya zamo yana da ma'auni ya auna ya gani menene maslaharsa ya bi Allah ya yi imani ya inganta imani bi Allah don ya samu tsira ko kuma a'a ya kyale ya yi abin da yake so a duniya ga kuma abin da ke jiransa a gobe alkiyama to wannan wa'azi ne da Allah ta'ala ya riga ya ya saukar ga mutane ba wanda yake da hanzari a wajen Allah subhanahu ta'ala an riga an yanke wa mutane hanzari Allah ya isa wa mutane da wa'azi da gargadi saboda haka abauta wa Allah shi kadai ayi abin da za a samu tsira ayyukan da za a samu tsira a gobe alkiyama kaga a cikin minti bai wuce goma ba wannan shine a kunshi duk baki ɗayan sura suratu Ibrahim abin take dauke da shi na wato bayani a dunkule gashi wannan ita ce suratu ibrahim to mu dauki ayoyin a gurguje ɗaya bayan ɗaya sai kuma mu karanta mun yanzu mun riga mun samu haske me ke cikin wannan sura to ayar da malamin karanta ta farko a sake karanta alif lam ra alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الله تبارك وتعالى يا wannan sura da alif lam ra harufan nan da ake bude surori wasu daga cikin surorin alqur'ani da shi da muka yi bayani a baya malamai sun yi bayani cewa waɗannan haruffa kamar yadda ya gabata ana kawo su ne domin tahaddi da kuma kalubalantar larabawa kuma abota fasaha cewa wannan alqur'ani da Allah ya saukar da harshen larabci ne waɗanda wanda shi wannan harshe ake rubuta shi da waɗannan baƙaƙe yarensu ne su larabawa saboda haka Allah ya saukar da alkur'ani a matsayin mu'jiza ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan suna ganin ma'ana suna masa ce alkur'ani ba daga Allah bane su kawo kwatankwacin alkur'ani tunda ai da yaren larabci ne kuma da bakaken nan aka rubuta alkur'ani kitabun Allah ta'ala ce wannan littafin ma'ana alkur'ani anzalnahu ilaika mun saukar da shi zuwa gare ka ya kai wannan manzo litukhrijan nasa dan ka fitar da mutane min az-zulumati daga duhu ila an-nuri izuwa ga haske ma'ana alqur'ani wannan littafi mai girma aka ce kitabu ma'ana wannan littafi mai girma Allah ya saukar da shi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama dan me sai yace litukhrijan nasa dan ka fitar da mutane kaga nan an ce mutane domin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi ne zuwa ga mutane baki daya larabawa da ajamawa wannan alkur'ani littafi ne na shirya ga ɗan adam tun daga aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa tashin alkiyama wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira Allah ya aiko manzo Allah ga dukkan mutane ya kira su zuwa ga shirya da wannan littafi domin ya fidda su min adh-dhulumati ila an-nur daga duhuwa ta shirka da fata da sabon Allah zuwa ga haske na shirya da imani da kuma da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah yake huwa alladhi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur shine wanda yake saukar da ayoyi ga bawansa wato bayyinat wanda ke bayyanannu suke dauke da hujja wato wanda yake din mai hankali yana iya gani karara li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur Allah yayi wannan wahayi ne dan ya hujja ko daga duhu na ƙasa zuwa ga haske na shari'a bi izni rabbihim kuma wannan sako da manzon Allah yake kiran mutane zuwa gare shi da izinin ubangijinsu ne ai bi amri rabbihim da izinin ubangijinsu yake kiransa zuwa ga wannan shari'a da mashi'arsa da iradarsa ila siratil aziz alhamid zuwa ga tafarkin Allah wanda yake al-aziz alhamid abin yabo sai ya jingina tafarkin zuwa gare shi subhanahu wata'ala as-sirat yana nufin wannan addinin da Allah ya aika manzon Allah da shi shine musulunci da yace wa anna hada sirati mustaqiman wannan hanya ta ce mai kakkiya to wannan hanyar ita ce hanyar da Allah ya aika manzon Allah ya kira mutane zuwa gare shi ita ce hanyar musulunci addinin musulunci wanda Allah ya jingina wannan hanya ko tafarki zuwa gare shi subhanahu wataala yace ila siratil aziz al-hamid zuwa ga tafarkin Allah wanda yake al-aziz mabuwayi sannan alhamid wanda yake abin yabo wane ne Allah al-aziz al-hamid yace Allah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard Allah da aiko manzon Allah da wannan hacce na musulunci shine Allah alladhi wanda yake lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard duk abin da ke cikin sama da abin da ke ƙasa mallakar sa ne mallaka ta halitta shi ya halicce su khalqan wa mulkan kuma shi ke mallaka su wasu sarrafin wata dibira kuma shi yake gudanar da al'amarin su barki daya shi kadai subhanahu wata'ala ba tare da tarayya ba Shi ne Allah da ya aiko manzo da wannan hasken wa wailul lil kafirin min azabin shadid kuma wail wato azaba ta tabbata a gidan wuta lil kafirin ga kafirai min azabin shadid daga azaba mai tsanani waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa ga wannan haske da shirya ta musulunci amma suka kafirce suka ki imani menene makomarsu ne faɗin Allah wa wailul lil kafirin min azabin shadid wato azaba ta tabbata ga kafirai a ranar alkiyama azaba mai tsanani saboda mai sun yi shirka sun saba Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ki su bi shi saboda haka makomarsu shine azaba da halaka mai tsanani a gobe alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala sai yake bayani sifofin waɗannan waɗanda yake suna da azaba mai tsanani a gobe alkiyama sune allazina allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillah ويصدون عن سبيل الله ويدعونها عوجا أولئك في ضلال بعيد الله تعالى سبحانه وتعالى كافرين سفا بداؤك أشوانا آية ليتي وويل للكافرين من عذاب شديد معنى عذاب تثبت كافرين ويل وتوني هلك عذاب تثبت غريته wato min azabin shadid daga azaba mai tsanani da za a jefa su a cikin agobar kiyama su wane ne alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah waɗanda suke fifita rayuwar duniya kan ta lahira ma'ana suka mai da duniyar ita ce ita ce kadai abin da suka sa a gaba ba su yarda akwai lahira ba shi yasa ma ba su imani ba shi yasa ma ba su yi aiki don su samu rabo a lahira ba don ba su yarda akwai ta ba yastahibuna al-hayata ad-dunya sun fifita wannan duniya kaskantacciya akan lahira wacce take ita ce madawwamiya matabbaciya saboda fifita duniya shi yasa ma ba su imani ba suka tsaya iya ita kawai suke nema su ji daɗi a cikinta duk abin da za su yi iya duniya sukewa ba su yarda akwai lahira ba shi yasa ma ba su imani ba ba su aiki da lahira a nan kaga ana zargin waɗanda ana aka ce yastahibbuna suna matuƙar ƙauna domin daga alhubbu ne aka yi masa wato ziyada kamar yadda ake faɗa a larabci kalma idan aka yi mata ƙarin haruffan nan na da ake ƙari a cikin larabci da su to yana ba da ma'anar wato kamar mubalaga yastaibuna suna matuƙar san duniya suna fifita ta sun ta'allaka zuciyarsu ta ta'allaka da ita duniya ba yi yuhibbuna aka ce ba a'a yadda yastahibbuna kaga an yi ƙarin haruffa uku akan uku suna matuƙar san duniya zuciyarsu ta ta'allaka da ita daɗin duniya suke so abin duniya suke so amma sun yi watsi da lahira kaga shi yasa Allah a wancan ayat da yake zargin irin waɗannan yace bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya bari dai kuna fifita rayuwar duniya ta yadda ma'ana kuka ɗauke ta ita kaɗai ce a gaban ku sai ce wal akhiratu khairun wa abqa amma lahira ita tafi alheri wa abqa ita tafi dawwama da za ku gane kenan abin da ake zargi shine ne ta'allaka rai da duniyar da rashin yin aiki don lahira da rashin yadda ba domin wani lokaci idan mutum ya ce ya yadda akwai lahira akwai kiyama akwai hisabi sai ka ce to yaya aikinka kuma yake nunawa aikinka ya nuna gaske ka yadda da ka yadda da ka yi imani da ka yadda da baka saba wa Allah ba da ka yadda da ka yi ayyuka na kwarai domin ne ka yadda akwai ranar da zaka riski wannan sakamako na aikin amma kana aikata ayyuka na saban Allah wataƙila ma da shirka ba wataƙila da shirka da duk abin da yake na zai ɓaran maka da lahira ko baka yi aiki na gari ba baka yi aikin ƙwarai ba amma duk da haka an ce lahira sai ka ce eh ka yarda eh da baki ka yarda amma aikin ka bai nuna yarda ba dan me dan kana fifita duniya irin waɗanda su akan abin duniya komai suna iya yi kamar yadda yanzu muke gani da yawa za ga mutane don san abin duniya ko mulkin duniya ko wane ne sun aje imani a gefe duk abin da yake na sabon Allah suna yi shirkan ma suna yi ba irin wacce ba sa yi shirkar matsafa iri-iri suna bin su suna duk abin da ka sani na sabon Allah don mai kawai don su samu duniya kaga kenan sun fifita duniya akan lahira sun allaka rayuwarsu sun rataya ta da duniya kadai sun kyale lahira amma ba wai yana nufin cewa masu imani su in sun zo duniya kawai ba sa yin komai bane zama suke kawai iya bauta sai su jira mutuwa a su ma ai duniyar baki daya Allah da ya halitta ta ya halitta ta nan a rayu a cikin ta kuma da abin da ya halitta a cikin ya halitta da dan adam ya amfana abin da ba a so shine kafifita fifita duniya akan lahirar amma ba a nufin cewa wai ka kyale duniya ba za ka yi kokarin inganta rayuwarka ta duniya ba a ba haka ake nufi wa'anda suke fifita duniya akan lahira su Allah yake zargi allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al amma kai mai imani kana wato daidaita rayuwarka ta cewa duniyar za ka amfana da ita domin ta zama maka mai tsani don ka samu lahira. Yasa Allah ta'ala ya bayyana a cikin Alkur'ani kaga yace duniyar duka ya halitta ta zai abin da abin da ke cikin ta dan bayansa domin ya faɗa ce alqur'ani huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shi ya halitta muku abin da yake cikin duniya baki daya dan me ya ce lakum gare ku kenan an halitta dan ku amfana da shi abin da ba a so shine ya zamo ka manta da lahira ka mai da duniya ita ce gaya shine ba a so amma ka inganta duniyar ka abu ne mai kyau mai imani yana kokarin ya inganta duniyarsa kuma haka nan baya mantawa da ni da lahirar kamar yadda Allah ta'ala ya ja hankalin zuwa ga wannan a cikin alkur'ani a gurabe da dama cewa duniyar nan an yi ta ne don mai imani ya amfani da abin da ke cikinta don ya nemi lahirarsa da wannan Qur'ani yana cike da wannan bayanin saboda haka baya nufin cewa wai mumuni ba zai tsaya ya nemi duniya ta yadda zai inganta rayuwarsa ba haka ake nufi wanda ake zargi a wannan aya waɗanda suke fifita duniyar ne akan lahira kamar ba su yadda da lahira amma mummuni yana inganta duniyarsa domin ta zama masa ani don ya samu lahira saboda mutumin da yake cikin wahala da kangi da abin nan yaushe ma ya samu nutsuwar da zai bauta Allah kaga mai imani yana ya kamata a ce ya samu kyakkyawar rayuwa wacce zai bauta wa Allah cikin nutsuwa da kuma kwanciyar hankali an gane ko wannan shi yasa da yawa ba sa gane ma'anar zuhudin aka ce gudun duniya ba ana nufin gudun duniya shikenan ka barta baki ɗaya ka zauna kana jira a taimaka maka ba haka ake nufi ba a'a ka fifita lahirar ka akan duniya ya zamo Ba ka ɗauki duniyar da matsayin da ita kadai ce a gaban ka ba a'a ka san cewa lahira ita ta fi maka ita ce wadda kake wato kokari ka samu ribarta amma ga ta a duniya nan duk abin da kake kana yi ne domin ya zamo sila ko kuma tsani don ka samu lahira za ka yi sana'a ka nemi abin da za ka ci ka raba kan kasiri don ka yi bauta cikin nutsuwa da kuma jin daɗi kuma Allah ma ta'ala ya zaburar da mu zuwa ga haka domin ya faɗa a cikin alkurani ya ce da ya ambaci halittar duniya sai ce mai famsu fi mana kibiya wa kulumin rizqihi wa ilayhin nushur ku tafi a cikin sassan ƙasa ku ci daga abin da yake na arzikin kaga an ba mu dama mu inganta duniya mu nema daga arzikin duniya amma kuma kada mu manta da ni ilaihin nushu komawar da za a yi ga Allah kenan yayin da kake neman duniya don ka inganta rayuwarka ba ka manta cewa kuma je kana komawa ne lahira gobe domin ka je ka samu abin da ka aikata saboda haka anan ana zargin waɗanda suke fifita rayuwar duniya ne akan lahira suka manta da ita allazina yastahibbuna alhayata ad duniya, sannan ba su tsaya iya nan ba su duna an sabilillah suna hana mutane suna wato hana su bin tafarkin Allah ay na'una man tattaji'u azaimuhum ila al billah suna hana waɗanda suke so su yi imani da Allah su kange su ga barin bin hanyar Allah da hana su bin hanyar Allah wa yabghunaha wajen kuma suna kokari su bata hanyar Allah ma'ana suna so su mai da ita karkatacce hanya suna ɓata ta ma'ana suna faɗan mummunanan maganganu akan tafarkin Allah ce ai ba hanya ce mai kakkiya ba ba ita ce hanyar tsira ba domin mai ta hana mutane bin hanyar Allah suna ɓata hanyar Allah to irin waɗannan masu aikata wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala ya tuffanta cewa su ne waɗanda suke cikin azaba mai tsanani da aka yi bayani ula'ika fi zalalin ba'id irin waɗannan suna cikin bata wanda yake manisanci suna cikin bata wanda yake manisanci waɗanda suka siffanta da waɗannan siffofin sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala yake bayanin aiko manzansa sallallahu alaihi sallama da alqur'ani wanda yake da harshen larabci ما لي كرت آية بسم الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم يا كثر في أكل الله ربا وأقوى أن نسكى شقاء الدين a nasara addinin nasara addinin nasaranci akwai kuma waɗanda suka ce addinin yahudanci kuma kar ku manta annabi Musa alaihi salam da annabi Isa ba larabawa ne. suna da yaran saboda kan littafin da Allah ya saukar na taura da injila ba da larabci ne. lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi manzo ne daga Allah kuma Allah ya nemi masa wahayin alkur'ani da larabci to waɗannan sai suke cewa to ai littattafan da Allah ya ko na baya ba da larabci bane su sun ɗauka cewa akwai yaren da Allah yake zaɓa iya wa'ancan yake aiko littattafai da shi to sai Allah ta'ala yake gaya musu cewa a'a sunar Allah shi ne in zai aiko manzo cikin kowace al'umma yana aiko su ne da yaren da suke ganewa irin yaren ne Allah ce wa ma arsalna min rasulin ba mu aiko ba cikin manzanni da muke aikowa wani manzo illa bi lisani kawai. sai da harshen mutanen sai da yaren da suke ganewa li lahu, don dan yayi musu bayanin abin da muka saukan masa li yubayyana lahu, domin yayi musu bayani Allah yana aiko manzanninsa ne da harshen mutanen da ya taho a cikin ba da wani yare da za a zo ana faɗa a fassara ba a da yaren da za a ga musu kai tsaye suna ganewa kuma yi musu bayanin abin nan sakon su fahimta fa yudhillu Allahu man yasha amma kuma in manzon ya zo ya isar da sakon Allah ya yi wa'azi ya yi bayani shirya kuma tana hannun Allah Allah ta'ala sai ya tabar da wanda ya so da hikimarsa wa haɗe man ya sha, kuma ya shiryar da wanda ya ga dama da hikimarsa adalcin Allah ne cewa ya raba bayansa akwai wanda suke yan wuta ne duk wa'azin da za a yi ba fahimta za su yi ba wannan adalci ne na Allah subhanahu wa ta'ala. sannan kuma ya shiryar da wanda ya ga dama da ainihin a taufiƙinsa zai shirya da wanda iso kuma ya kyale wanda iso a cikin bata wannan haka Allah yake gabatar da al'amarinsa domin Allah shi ne al'aziz wanda yake magwaye cikin abin da yake aikata buwayarsa da wato ƙarfin mulkinsa da isar Allah shi ne yake yin abin da ya ga dama ya aiko manzo da saƙo manzon ya yi wa'azi ya yi bayani da yaren da mutane ke ganewa shi kuma Allah ta'ala suna shi ne mai iko mabuwayi sai ya shiryar da wanda iso da zuwa ga shirya saboda shi mabuwayi ne mai aikata abin da ya so sannan alhakim mai hikima ne cikin abin da yake hukuntawa kenan da wa'annan da Allah ya tabar da wa'annan da Allah ya shirya duk karkashin hikimar Allah ne haka Allah ya so kuma akwai hikima a cikin wannan akwai hikima a cikin yin hakan da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi na shiryar da wani shashe na bayinsa da kuma kyale wani sashe a cikin mata duk da cewa gashi ya aiko manzo ya aiko da littafi na shari'a amma wasu ba za su karbi sakon ba sai Allah ya siffanta kanshi da sifa guda biyu na buwaya da kuma hikima buwaya shine shi ya halitta wannan halittar baki daya shine mai iko akan ta ko shine mai zartar da abin da ya so a cikin shi ya so ya raba bayan sa gida biyu yace fariqu fil jannati wa fariqu fil sa'ir shi ya ga dama ya haka shi yasa da ya aiko manzo domin yanke hanzari ga bayi amma kuma shari'a a hannunsa manzan nashi isar da sako ne shari'a tana wajen Allah tabaraka wa ta'ala zamu dakata kan wannan aya insha Allah ta'ala gobe mu karanta ta akwai abin da ya rage a cikin da zamu yi bayani abin da muka karanta dai Allah ta'ala ya amfanar da mu ba mu fahimta da kuma yin aiki da shi a kurakuran mu Allah ya mana afuwa ya fi mana Allah ya karba ayyukan mu ya fi kurakuran mu Allah ya zauna da kasan mu lafiya Allah ta'ala ya ba mu shugabanni na kwarai Allah ya ba mu ikon gyara halayen mu Allah ya mana albarka a cikin garuruwan mu Allah ta'ala ya tsare jinin musulmi da dukiyarsu a ko'ina take a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah muna tawassuli da ayyukanmu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi duk abin da muke gudu Allah ya tsare mu daga gare shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil